صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك كما صوت مبا توفى كما ينسوي يوا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مودساتها فإن كل مودسة بدعة وكل بدعة دلالة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا مسلمين yau talata sha ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wadda ya daidai da shida ga watan shida meladiya shekara ta dubu biyu da sha bakwai za mu tashi aya ta ɗari da ishirin da ɗaya cikin suratul bakara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون نعم الله يتي الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته Allah ya ce, Ula'ika yi bi, wa man ya kafir bihi fa ula'ika humul khasirun. Ah, Allah madan sarki ya ce waɗanda muka ba su littafi suna karanta shi iya karantawa tare da cewa malamai da dama sun fassara ya tuluna huwa tilawatin da cewa suna aiki da shi iya kan iyawansu ba yi karatun kawai ba amma dai har yanzu yana dan wani ƙara hakan nan akwai malamai da dama suna fassara cewa ya tuluna huwa tilawatin ma'anansa ay ya na biya ƙiƙata amalihi suna aiki da ƙura'ani iyakan aikinsu ba wai karantawa kawai rutututu ba aiki da shi ba ta Allah ya sanya mu cikin masu aiki da shi Allah ya ce ulaika nuna biyu waɗannan suna suka imani da shi alqur'ani din amma wa man yakfur bi duk wanda ya kafirce ma alqur'ani ya kafirce ma dokokinsa to fa ulaika humul khasirun wannan sune masu asara dan sune yan wuta ci gaba يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين الله يتي يا كو يا بني إسرائيل كتنا نعما yi muku. nan fa ana magana ne da ainihin aslaf waɗanda suka wuce amma kuma ana tuna ma 'ya'yansu ne na zamanin manzon Allah irin ni'iman da Allah ya musu Allah ce ta suna ni'iman da ya musu da cin ni'iman da ya musu ya fifita su akan dukkan mutanen da suke zamanin su ai alami zamanihim a lokacin annabi Musa alaihi salatu wassalam babu wata al'umma mai mutunci mai ɗaukaka kamar su saboda su da suke da annabi a cikinsu manzon Allah hakanan kowace al'umma darajanta da kimanta shine samun annabi samun manzon Allah to daraja mu mu yanzu da kiman mu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma darajar mu da kima mu kuma za ta biyo ne idan mun bi sunnonin sa idan kuma mun kauce ma sunnonin sa to Allah sauka abin da zai biyo baya kamar yadda yake faruwa yanzu a duniyar musulmi kusan eh, sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama musulmi ba su dauke ta a bakin komai ba musamman ma shugabanni eh, yanzu kan ka dubi kasashen larabawa abubuwan da yake faruwa Allah abubuwan abun bakin ciki ne su ya su suna fada ga kuma abokan gabansu na Isra'ila a gefe, amma duba su damu ba kuma na ya faru ne sakamakon jifa da watsi da sunnan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya sauwaka. Haka Allah ya ce, Ya bani Isra'ila skuro ni imati allati an alaikum wa anni faddaltukum alal alamin, cin kutiman ni'iman da nayi muku, na bibita ku akan talikai, na ba ku annabawa, na ba ku manzanni, na ci gaba. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينفعون ينصرون واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون Allah ce ku ji tsoron wani ne wani ne kenan, tashin kiyama, ranar da wata rai ba za ta yi amfani ma wata rai ba, wai bi ma'ana ba wanda ya sai kare ka, lahira ba lauya. wanda zai je kare ka a bisa ƙarya da gaskiya nan duniya ne za ka zalunci wani ma za ka cuci wani ka ɗauki lauya in ka biya shi shi aikin kuɗinsa kawai yake yi kai ne da gaskiya ba ruwanka da gaskiya eh, ba kai ne da ba ruwan shi aikin kuɗinsa yake zai je kare ka a kawo a ita kawo ainihin technicality menene takanikalitin a shiga nan a fita nan a shiga nan ana kawo ana kawo reference na wasu arna ma a shekaran kaza wani ya irin hukunci hmm. kaza ya yi kaza shi kenan ita ce shari'a hmm. la sawaka la sawaka amma lahira fa la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wani wanda zai wani wani abu awa ba wani mai kare wani uba zai kare da ba da ba zai kare uba ba kowa ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ولا مولود هو جاز عن والده شيئا واتقوا يوما لا يجزي والد عن ولده شيئا ولا مولود عن huwa jazin an walidihi shay'a Allah ce ku ji tsoron wani ne ranan da da ai uba ba zai iya kare ɗansa ba da kuma ba zai iya kare uba ba kowa yana nafsi nafsi يوم yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah bi qalbin سليم الله يتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su amfani dukiyanka ba za ta kare ka amma nan dukiya ta iya kare ka musamman ma zamanin da muke ciki yanzu za ka iya cutan wani ka je ka bai masu hukunci dukiya ko ba gane ba ne za ka iya cutan wani ka je ka bai ma alkali cin hanci kaga dukiyanka ta kare ka lahira ba ba cin hanci awwa haka Allah ya ce ko yawman la jizi nafsun an nafsin shai'a ku ji tsoron wani ne shine tashin kiyama ranar da wani ba zai kare wani ba wani ba zai yi wani amfani ba Awa, kowa li kulli imri'in minhum yawma idan sha'anu guni kowa damuwan gabansa kowa lamarin gabansa ya ishe shi me ra'ayukan da kai me kyau ko munana ga sunan wa wajadu ma'amalu fa hadiran ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك Buka أحدا ووجدوا ما عملوا هادرا ولا يظلم ربك أحدا كوا غا أيكن kowa ba wala ba kare ba kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat yawa wa tuwaffa kullu ma amilat wa hum la Allah ce ranar da rai da ta zo tana jayayya da kanta eh, ya ga aikinsa yana ce ba shi yayi ba gabansa kuma suna ce kai kai mana da gabe da zuciya wa tuwaffa kullu nafsin ma amilat wa la yuzlamu ranan kowa za a cika masa aikin da ranan ba zalunci Allah ce la zulmal yawma اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم يا ce الله اليوم تجزى كل نفس bima kasabat la zulmal yawma Allah ce da saka ma kowa ba zalunci kowa زي قابل دي يا ايكتا اكرا كتابك كفى بنفسك اليوم اكرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أوا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أوا. ومن ضل فإنما يضل عليها نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى إيه. وما كنت كنا معذبين حتى نبعث رسولا يوا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن دل فإنما يدل عليها أه؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى أه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce ranar ta kiyama da ce mutum karanta fayil ɗin aikinka da kai kowa yana da fayil ɗinsa da mala'iku suka rubuta karanta da kanka ga abin da ke ciki Allah ya ce duk wanda ya shirya dan kansa wanda ya bata dan kansa ranan wani rai wata rai bata daukan laifin wata rai wala tazru waziratun wuzra ukhra ranan wani rai bai daukan laifin wani rai kowa eh, aikin gabansa وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن, وأن سعيه سوف يرى ثم يجزيه الجزاء الأوفى يوا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى Allah ce ranan kowane mutum ba abin da zai gani sai aikinsa aikinka kawai za ka gani wani rai ba ran wani mutum ba zai ɗauki laifin wani mutum ba kowa aikin gabansa kawai ya ishe shi kuma ranan ra'ayi kowa cikakken sakamako yawa kowa da ga sakamakonsa a cike ba rage ba ƙari Allah sauwaka shi ne na Allah yake cewa wata ku yawman ku ji tsoron wani ne la tajzi nafsun an nafsin shay'a ba wata rai da za ta ɗauke ma wata rai abin da ta aikata kuma wala yuqbalu min adlan eh ranan ba za a karbi abin nan ba fansa adal shine ka ba da wani abu a baka wani abu babu wannan yawwa amma a nan duniya akwai compensation ko akwai compensation ba talar laira ba compensation babu shi aikinka ne kawai yawwa kuma wala fa'uwa shafa'a ranan ba wani ceton wani wali ko wani gausu ko wani kutubi babu yawa manzon ladhi yashfa indahu illa bi izni Allah ce wa zai ceto ran tashin kiyama sai sai da izinin Allah qul lillahi shafa'atu jami'an kace ceto na Allah ne ga baki daya wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda Allah ce mala'iku da yawa cetonsu ba zai amfani ba sai Allah ya bada izini ga wadda yadda da shi kuma yadda da aikinsa an gane wannan sura ga Allah ce wala tanfa'uha shafa'a ceton mai ceto ba za ta yi wa amfani ba wala hum yusrun kuma ba wani mai taimako da zai taimake karantashin kiyama duk waɗannan ayoyi ya kamata sai su sa mu shiga taitayin mu mu dauki al'amarin tashin kiyama fa ba wasa a ciki yawa dan mai hukuncin ba wasa tare da shi shine wa ci gaba Wa وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جائلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهدي الظالمين Allah ya ce wa Allah sallallahu alaihi wasallam ka tuna lokacin da Allah ya jarrabi annabi Ibrahim bi kalimatin da wasu kalmomi wani kalmomi ne akwai maganganun malamai da yawa akan wannan kalmomi ɗin. tare da cewa akwai wata kira'a da Abu Hanifa yake wadda kusan yawancin malamai sun saɓa mata akan wannan aya maimakon izibtala ibrahima sai bai ma ibrahima din damma izibtala ibrahimu kenan rabbu kuma sai ba shi fata ya zama maf'ulun bihi ya zama rabbahu izibtala ibrahimu kenan rabbahu kenan kaga annabi ran shine wai jarrabi Allah da tamboyin da ya ga cewa wai Allah dai amsa masa fa tamma hunna sai Allah ya amsa masa ya ba shi abin da yake so kun gane fasaran shi Abu Hanifa amma majoratin malamai yana nan ibrahima shine maf'ulun bihi rabbu kuma shine menene fa'il wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin tuna lokacin da Allah ya jarrabi annabi ibrahim da wasu kalmomi kuma annabi ibrahim ya cika wani kalmomi ne daga ciki wadda kuma shine ma majoratin ma suka tafi shine cewa maganan ya yanka dansa an masa wahayi ya yanka ɗansa wa isma'il kuma annabi ibrahim ya cika wannan umarni da aka yi masa shine fa atammahunna ya cika wannan umarni da aka yi masa ya kama sa zai yanka aka zo Allah ya ce wa fadainahu bi zubi fadainahu bi awwa Allah ya ce wa fadainahu bi zubin azim muka fanci annabi Ismail da abun yanka babba ba dan wannan fansansa da Allah ya da abun yanka babba da Ismail annabi Ibrahim da yanka sa kai kenan fa atan mahunna an gane wannan yawa wasu kuma suka ce jarabawan da aka yi masa shine da mutanensa suka ce masa eh, ya je bautan eh, gumaka kala inni sakim sai ce bai da lafiya alhali kuma lafiyansa kalau kaga wannan jarrabawa ne ko kuma da aka ce da eh, ya yanka gumaka din nan ya sassare su وجعلهم جزازا إلا وجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون lokacin da ya sanya gumaka din ya musu kaca kaca ya bar babba din da yace illa kabira lahu sai babban bai bari ba to lokacin da suka zo qalu man fa'ala hadha bi alihatina fa'ala bi ci gaba qalu sami'na fatan يذكرهم يقال له إبراهيم فأتوا به قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون إيه. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم لهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون يوا تنني محل شاهد يكي قال بل فعله خبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون da ya ce babban su ne yayi alhali menene shi yayi to da aka ce duk wannan sunan jarrabawa an gane wannan yawwa a daga ce da akwai maganganun mutane da yawa kan maganan wannan kalmomi din qala fa atamma hunna annabi ibrahim ya cika wannan al'umarni da aka yi masa ya ci jarraba da aka yi masa qala inni ja'iluka lin-nasi imama Allah ya ce alƙawari da sai annabi ibrahim ya zama menene shugaba na addini imaman jam'u jam'u sa menene a imma zai zama shugaba kuma annabi ibrahim ya zama shugaba inna ibrahim kana ummatan إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين يا إيوا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين annabi ruwan shi gada zama kaman al'umma ne Kanitan mai tsoron Allah bai kasance daga cikin menene ba mushrikai yawa gashi kadai a lokacin ya da aka yi dinga maya yana yaki amma ƙarshe Allah ya taimake shi ƙarshe Allah ya taimake shi da ya haƙuri qala wa min zuriyati sai ce to ya Allah ina so daga cikin zuriya na masu suka su gama shugabanni eh annabi Ibrahim yana nufin zuriyansa kowa da kowa a kala sai yake cewa Allah ce la yanalu ahadiz zalimi a shugabanci na na addini <laughs> a zalimai ba za su samu ba in dai shugabanci na addini ne a sai masu tsoron Allah ko gane bane sai za ga yawanci shugaban da ba tsoron Allah ba ma da addini ma yawa shugabanci ne kawai na duniya sa shugabanci na addini kuma yana bukatar shari'a yana bukatar al'amuru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa'azi fadakarwa tunasarwa abin da shugabanni na da kenan suka dinga yi amma shugabanni yanzu idan yan siyasa ne ba ba sa wa'azin ba ma ba sa ma jin wa'azin kaga inda matsalar take baba ba su ne kamata su yi wa'azi su ya kamata don inda dubina lake cewa allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawz مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله ce الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر Allah ce bayinmu na kwarai in muka ba su mulki shine in makkan nahum fil ardi in muka ba su mulki suka bar shugabanni to na farko a kamus salata sukan bai masalla muhimmanci su tsaide ta akan lokaci ba wani mitin da za su zo a ce sai an kare shi a yi sallah babu wa ata zakatan Allah ya ba su dukiya kuma sukan fitar da zakka wa amaru bil ma'ruf kuma suna wa'azi su hana a su da kyakkyawan aiki wani hawa an munkari su hana alfasha su hana barna su hana fasadi duk wani barna a ƙasarsu inda suke mulki sukan hanawa to haka shugabanni yanzu suke a duk shugaban da muke da su yanzu wake wa'azi tun daga ƙasashen laraba har yanzu wai mai wa'azi har sarkin har sarkin makka yana wa'azi suwa suke wa'azi malamai kawai malamai ne su ne amma shugabanni damuwar mulkin su kawai ya ishe su to shine Allah ya ce la yanalu ahadiyaz zalimin ba da shugabanci na addini bana bai mu azzalumai sai wa ake bewa masu takawa Allah ka sanya mu cikin su وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين وال... الطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ جعلنا البيت مصابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وأهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والآكفين والركع السجود Allah ya ce wa manzo Allah ka tuna lokacin da muka sanya ɗakin Kaaba albaiti nan huwa alqaba eh muka sanya shi masabatan shine ai makanu itiyat wurin akai a kawo akai a kawo duk wanda ya je aikin haji sai kaga yana son ya koma duk wanda ya je umra yana son ya koma to abinda ake kaiwa da kawowa shine masabatan haka Allah ya ce ya sanya ɗakin Kaaba wurin kaiwa da kawowa duk wanda ya tafi yana kokarin ya dawo mun sanya ɗakin ƙaba ya zama wurin kai kawo na mutane musulmai muminai wa amnan kuma wajen amana aminci wai idan mutum ya man da kana man da kalahu kana amina yawa Allah ce duk wanda shiga ɗakin ƙaba ya tsira don a cikinsa ba a zo da jini ba a zo da jini ko haddi ba a yi yanzu dubi ayan nan da yake cewa wa hadayan menene wa baligan baligal ka'bati wa hadayan baligal ka'bati da Allah ya ce hadaya a kai shi ɗakin ƙaba ta amma ɗakin ƙaba ana yanka hadaya wurin hadayan baligar ƙabati ce hadaya a kai shi har zuwa ga ƙaba ana yanka a wurin ba a yanka cikin harami ba na yanka ba a yanka ashe abin da ake nufi ya je makka ya je makka kawai ba cikin kaba ba an gane wannan saboda kaba ko haddi ba a yi ba a yi wa man yurid fihi bi ilhadin nazukhu yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim duk wanda yake yana mai zalunci ko ya aifar da wani sakarci ko cutarwa ko saɓan Allah a ɗakin ƙaba Allah ce za mu ɗanɗana masa azaba. Amma yi ga kuma wasu suna so su kai hari ɗakin ƙaba. Ta nakan yi mamaki wannan har a samu wata ƙungiya da aƙidatta ta ba ta cewa ɗakin ƙaba ma bai tsira ba iya kai masa hari? Ni abin yana ɗaure mun kai. A ce masallacin manzon Allah sallala akwai wata aqida daga cikin masu kiran kansu musulmi har aqidar su da ba su dama su kai hari masallacin manzon Allah ka wannan akwai abun mamaki gaskiya ba abun mamaki wato mutum to sai Allah mutum sai Allah duk halitta ba mai sharrin mutum dabba ba su kai mutum sharri ba aljanu ba su kai mutum sharri ba dan adam kawai kana kallon sa mai ido biyun nan kalle shi kawai إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها إنه كان ظلوما جهولا إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا لا كثرهم الله يتي من يتين أمانة ko za su ɗauka mu sama da ƙasa da duwatsu kowa ya ji tsoro suka ce a ah, mu kan muna tsoro kar mu zo ba mu cika wannan amana ba amma amma mutum fa wa hamala hal insa ya ce shi dai dauka dai eh, dauka yace zai iya innahu kana zaluman jaw saboda mai tsananin zalunci ne ga jahiltan awaqib na umar ya jahilci consequence na abubuwa Allah ya sauka Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu Allah ya ce wa iz ja'alna baita lin amana dakin kaba amana ne in mutum ya shiga wurin ya buya ya samu amana ba da kashe shi ba ko haddi za a yi da a fita menene zuwa hillu ba cikin harami ba ba cikin harami ba sai Allah ya ce wattakhizu min maqami ibrahima musalla ku riki wajen sallah ku mai da shi wajen sallah shine ina makama Ibrahim Umar eh, ya ce akwai akwai ruwaya biyu wata rana Umar ya ce manzo Allah ya nemi shawarin mu Musa abbansa ya ce ina ya kamata tsaya a ɗakin ƙaba muna yin sallah tunda kun san rawun ne eh, haka yake tunda rawun ne in ga gada ma ka tsaya ta nan in ga gada ma ka tsaya ta nan in ga gada ma ka tsaya nan kaman ramin karofi ne na rini na rini ka san waye san karofi karofi inda ake rini ba yana kice zama yan marina ba kowa ya kalli gabansa inda yake so haka yake rawul yau ka tsaya nan gobe ka tsaya nan gobe ka tsaya nan kai dai kana rinin ka ba haka bane to haka dakin kawo yake yau ka tsaya nan kai sallah gobe kudu gobe arewa gobe ka kai dai ka fuskance shi to shine manzo Allah yake neman shawara sabansa ina ne ya kamata specifically a tsaya kullum muna sallah a wurin sai annabi ibrahim eh, sai eh, eh, umar ya ce to ga hajjar al wajen jikin makamu ibrahim ka tsaya wurin kai sallah mana yana faɗan haka aka ce sai wani aya ta sauka wattakhizu min maqam ibrahim musalla an gane wannan eh wata ruwayan kuma aka ce ah, umar ne kawai ya ba da shara ya gewa manzo Allah ya tsaya ta kudu gobe ta arewa gobe ta yamma gobe ta nan gobe ta ce ah, ya rasulullahi a samu wuri guda mana tsaya tunda kai ne limami yace to ka tsaya ta wajen maqama ibrahim yana faɗan haka sai ga aya wattakhizu min maqami ibrahim musalla ka riki wajen ka na sallah kai liman wajen daidai maqami ibrahim shine har yanzu abin da ake tun zamanin manzo Allah har yanzu duk wani limamin ake kafa inda ya sallah wajen maqami ibrahim yake zuwa lokacin zafi su zo zai dai wurin lokacin sanyi kuma suna can ciki ana da fuskantar kaba din an gano tun da ma an riga already an yi wayarin a wurin akwai abun su fika kawai sai a zo a saka in an gama kawai a cire so ana ganin sababin nuzul din wannan ayana da cin muwafaqatu umar kun san an sani ko muwafaqatu umar abubuwan da ya dinga faɗa sai qur'ani ya zo ya tabbatar kamar hijabin matan manzon Allah ce ya rasulullah kamata ka suna fita ba hijabi tare da su kamar yadda matan kowa suke fita farkon musulunci kenan sai ga aya ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما kaga kenan an gafarta wa manzon Allah da matansa abin da suka yi eh ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihinna zalika adana ay urafna fala yuzal Allah ce ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka da ƴaƴanka da matan muminai yudnina alaihinna min jalabibina su kusar da mayafe su dana su hijabi kawai ta kace zalika adana an yi yurab wannan shine mafi kusan da zai sa fasikai da fajirai da kafirai su gane su cewa su mu'minai ne fala yuzan ba bara cutar da su ba kai kenan ya nuna hijabi yana hana cutarwan fasikai fajirai a yanzu ma daukan amarya ai sun fi daukan masu tafiya tsirara ko ba haka bane Allah ya sauwaka tayyib eh, Allah ya ce wa ahidna ila Ibrahim mun yi umarni zuwa ga annabi Ibrahim wa Isma'il da ɗansa annabi Isma'il an tsahira baitiya cewa su tsarkake wa Allah ɗakin sa ɗakin kaba kenan da ta'ifin ga masu dawafi wal da masu itikafi wanda wanda yanzu daga ran zuwa yan kwanaki kaɗan masu itikafi za su fara shiga dan itikafi huwa luzumul masjidi biniyatul ibada itikafi ne ka zauna a masallaci da niyan ka bauta ma Allah to aka ce tsarkake daki din dan masu dawafi da kuma masu itikafi war rukai suji da sauran masu sallah an gane wannan yawa ya tsarkake shi daga ina daga gumaka yawa da wanda suke bautan wani wanda ba Allah ba ya sanya shi ya zanto dan Allah kawai نعم شقبة وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم من آمن منهم بالله واليوم الآخر نعم قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار نعم. وبئس المصير وإذ قال إبراهيم رب جعل hadha baladan aminan warzuqu alahu min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attaruhu ila azabin nar wa bisal masir Allah ya ce ka tuna kai manzon Allah don ana bashi da labari ne lokacin da annabi Ibrahim ya yi addu'a ya ce Allah ka sanya wannan gari wani gari kenan na makka aminan ya zama amincacce ba tashin hankali alhamdulillah ga addu'a na Ibrahim menene ta karbu duk duniya yanzu ba garin da yake da zaman lafiya irin Makka babu shi awa ba duk garin da yake da zaman lafiya kaga an dade ba a yi sata ba an dade baka ji an kama mai zina ko mai shan giya ko mai abun nan ba ana zaune shiru kowa yana ta ibadansa kuma ka duba lokacin da ake aikin hajji duniya ta taro a wurin amma ya gama lafiya kalau sai jarabawa da suka samu bara bara ne ko bariya wancan ko wannan eh, mene kiran din nan da ya faɗo a kan masu ibada iska ta zo hadiri ya zo ya turo shi daga, sama wadda an ce gwamnatin saudi arabia za ta biya diya ko mata biya ne duk wadda yake an biya shi diya sai dai in gwamnatocin kasan kuma ba su biya ba allahu alam an biya diya mai yawa ma duk wanda ko ya ji mummunan ciwo ko kuma ya mutu a nan lokacin an biya shi diya waje ku samu dutse duwa ya ce ya Allah ka sanya wannan gari na makka ya zama aminan amincacce sanan warzuqa lahu minas samarati ka azurta mutanen wannan gari da 'yan itace duk kasashen larabawa ba inda ya kai makka 'yan itace gashi kusan ba na ake nomawa ba amma kuma kawowa ake daga Siriya ne daga Lebanon ne daga Yemen ne daga masa ko ina ana kaiwa duk irin dan itacen da kake kake so ba da ba ka samu ba komi gashi nan amma za ka ga wasu abubuwan a garuruwa da dama sai a nema a rasa amma can ba rani ba damuna me yasa ba rani ba damuna saboda can duniya tana kaiwa a lokacin da ya yanke a wata ƙasar wata kasan kuma lokacin yayi ko gane bane kaman damuna ne a lokacin da ta yanke a nan a wani sashi na duniya kuma lokacin ne damunan su ko gane bane saboda kan nan ko yace akwai yayin itace saboda addu'an wane ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na'am man amana minhum annabi ibrahim sai ya ce a addu'an da ya ce a azurta mutanen wannan gari da yayin itace ce amma da suka yi imani wato mu'minai kenan musulmai Allah sai ya ce a'a ai wai wanda ya imani da Allah da tashin kiyama sai Allah ya ce a'a qala wa man kafara wanda ya zama kafiri ma za a azurta shi eh dan arzikin duniya ba ya dogara ga musulmi bane a'a wa man kafara wanda ya kafurta ma za a azurta shi fa umatu qalilan dan dan jin dadin duniya kadan ne zamu bashi eh thumma atarruhu sannan Allah ya ce mu tilasta masa ila azabin na shiga wuta mai tsanani ta ce mai kenan wutan lahira in ya mutu wa bisal masir tur da wannan makoma ci gaba wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'ida min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna hmm. إنك أنت السميع العليم وإذ يرفع, وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم aka sake ce malala ka tuna lokacin da annabi Ibrahim lokacin da suke gina ɗakin kaba shi da ɗan suka yi addu'a alƙawa'id nan jam'u ƙa'ida shine foundation lokacin da suke sa foundation na ɗakin kaba eh, da shi da ɗansawa Ismail ɗakin kaba wadda suka fara gina ta a tarihi an ce mala'iku ne daga mala'iku kuma sai annabi Adam bayan annabi Adam ya gina ta a lokacin da aka yi ruwan tufana na zamanin nabi Nuhu alaihi salam sai ta rushe bayan ta rushe kuma annabi Ibrahim ya zo sake menene gina ta bayan ya gina ta dab da za a haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wani ruwa mai yawa nan ma ta rushe manzo Allah suka sake gina ta da larabawan makka lokacin ba a aiko shi ma a matsayin annabi ba har aka samu sabani wajen sanya hajar al-aswad waye da saka kowace kabila tana cewa ita ne za ta saka saboda daukaka ne gare ta to sai suka yadda su da kansu suka ce to dan a raba wannan ja'in ja don abin ya so ya zo musu kaman yaki kowace kabila bani tamim ne eh, eh, ta ne quraish ne ga sunan dai suna ta kowa tana ce eh, ita ne to sai suka daidaita kansu don an raba wannan ja'in ji cewa to sun yarda duk mutumin da ya fara fitowa daga kofar da yake shigowa wajen kaba duk wanda ya fara shigowa ko daga wata kabila yake shi zai ɗauki wannan dutse ya sa shi a inda yake kowa yarda da wannan Allah da iko can ya ga manzo Allah ya bullo kenan kowa ya gani ce radina bika radina sun yadda sun yadda shi kuma da hikimarsa sai ya dauki mayafinsa sai ya shimfiɗa sai ya dauki hajirar aswad ya ɗora kai ce ta kowace kabila ta zo ta kama gefen mayafin a ɗaga tare kaga hikima ko ba an raba jayin ja ba aka saka shi a inda yake aka saka shi a inda yake tare da cewa kun sani akwai lokacin da aka sace shi ko Allah ya sawwaka wa iz yarfa'u min albayti wa isma'il katina lokacin da annabi ibrahim yake sanya foundation ginshiki na ɗakin kaba da shi da ɗansa isma'il lokacin da suke saka suna addu'a suna ce rabbana ya mai renon mu Allah taqabbal minna ka karɓa mana aikin nan da muka yi aiki na mai kenan gina kaba innaka antas samiul alim kai ne mai jin addu'a kuma al masani an gane to mun wala karba ayyukan mun alheri da muke yi rabana waje allah musulmai ne. na waje al'adar ne laka wa min zurriyeti ummatan muslimatan talak wa ari na wa tubca layina hmm. in na ka التواب الرحيم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم النبي إسماعيل da babansa annabi Ibrahim suka ci gaba da addu'a suka ce rabbana ya mahalicin mu Allah waj'alna na laka sanya mu musulmai kaji awwa me suka ce a sanya su musulmai kuma suka sake cewa wa min zuriyatina cin zuriyan ma ka sanya su ummatan muslimatan ka sa ta al'umma musulmai to kaga yayi daidai da Allah yake cewa ملة أبيكم إبراهيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير جزاك الله خيرا Allah ya ce millata abikum Ibrahima a takaice milla shine hanya ku bi hanyar babanku annabi Ibrahim ku musulmai ku yi koyi da shi huwa samma kuma musulmina min qabl Allah ne ya sanya muku musulmai tun gabanin ma annabi Ibrahim din wa fi haza da ma wannan cikin wannan alqur'ani din sunan ku musulmai litakunu shuhada alan nas dan ku bada da shaida akan mutane musulmai ƴan uwanku wa yakuna rasulu shahidan alaikum manzo Allah mai ku shaida akan ku to kaga da waccar aya da wannan aya duk abin da suke nuna menene sunan mutum musulmi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih tamutunna illa wa antum muslimun. me yasa muka zo wannan guri wai mun tsaya mun yi dogon bayani ne kun san idan mai karantarwa yana so ya jaddada addini ah. ya zama mujaddadi na zamaninsa <laughs> abin da ya kamata ya yi in akwai wata zahira wata matsala da take so ta zama cikas a wannan zamanin ta kautar da mutane kan abin da yake so ya jaddada ko kuma akan abin da Allah ya umarni to wajibinsa ne ya tsaya ya yaƙi wannan abin iyakan yaƙi ko ku gane ba ne kuma kowane zamani akwai matsalarsa in ka duba zamanin shi Usman dan Hodiyo mai matsalarsa ne wa ya sani zamanin Usman dan Hodiyo meye matsalar zamanin Usman dan Hodiyo eh babban matsalar zamanin Usman dan Hodiyo meye ne kan ne shirka da tsafi shirka tsafi a kasan Hausa za ka ga mutum yana sallah ma matsafi ne mutum yana sallah ma mushriki ne sai sa wani littafi malam sakir da kacin littafin da yake cewa ta ka buye ne ka ne ai ba na ganin ka ne katin da ta mashi zuwa nan wadda muka gaba wasiƙatul ikiwa ne ko sirajil musulmi ne wanda yake cewa in ya kawo ya kawo maganar shiga yake cewa wa in salla wa sama wa za'ama annahu muslim fa huwa kafirun katin da muka gaba albidar shedaniya ko sai ya kawo ya kawo sai ce in mutum ya riya ko yana sallah ko yana azumi in ya shi kafiri ne haka ya dinga yi saboda me wannan matsalar lokacinsa shirka da tsabi sai sa dinga maimaita to mu yanzu cikin matsalolin mu zaka ga mutum ne cewa yana addini yana ibada in ba ya samu wani suna ya makala ma kansa ba to shi kamar ma kamar ma bare aljanna ba ma sai da wannan suna kuma zai ji kyaman wani wadda dan uwansa ne yana ibada yana sunna amma yana jin kyamansa saboda wannan sunan kawai saboda wannan sunan kawai ba wannan yana kyamansa zai ki masa sallama in ya ganshi zai turke fiska ya gumtse wala saboda wannan sunan kawai dan kai baka daki wannan sunan ka sa kanka ba kai ta yi ka nemi aure ma an kai wasa wallahi saboda wannan sunan magana ba dai baka ba kai ta yi ka nemi aiki ma wata ma'aikata ne in ne shugaban wurin wallahi in kai wasa ba zai baka ba fana yi musiba ce wannan ita ce asalin rarraba kuma shi Allah ce wa tasmu bi hablillahi jami'an واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا الله تقوى دا كان يجي الله غدا مي Allah guda. Islam Islam اسلام ka كدو ما تفسير suke fada kenan hablillah bi mana al-islam wala tafarraqu kar ku rarraba a cikinsa sa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiyan innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi إنما أمرهم إلى الله أوه. ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله Allah ya ce waɗanda suka rarraba addininsu suka zama kungiya kungiya manzon Allah baka tare da su dan kai ba dan kungiya bane ba ka lasta minhum fi shay baka tare su cikin komai منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة إيه. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون munibina ilaihi wattaquhu wa musalata. salata ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون aka ce ku maida al'amarin ku zuwa wurin Allah ko musulmai shine munibina ilaihi ku da al'amarin ku ga baki ɗaya ka cokam zuwa ga Allah wata ko kuma ku ji tsoron Allah ku tsaye da sallah wa qimus salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka wala takunu minal mushrikar ku kasance daga cikin mushrikai minal ladina farraqu dinu suka raba addinin su wannan na bautan lata wannan na bautan uzza wannan na bautan hubul hubal haka suka zama abun bauta daban-daban daban-daban kuma kowa da sunansa aka ce ku musulmi kar ku yi kar ku yi haka ko Allah ku ɗaya ne littafin ku ɗaya annabin ku ɗaya alƙiblan ku ɗaya ba maganar rarraba kar ku zama kamar su kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace kungiya tana alfahari ita ce daidai ita ne daidai ruwar ta kafira ce ko ba ba je karanta ba wa qalat al yahudu laysat al nasara ala shay'in wa qalat al eh, nasara laysat al yahudu ala shay'in wa hum yatluna al kitab ko ba ka bane saboda kan nan mu ji tsoron Allah ya ayyuhal Ladina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun Allah ce wa eh, ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah kar ku mutu face kuna menene musulmai ina ya ni alarama ya gudu ne kan ne <laughs> ka tafi dai ka tuna kissan eh, annabi yaqubu ya baniya wa wasabiya eh? an kumtun shuhada iz hadara yaqubal mautu Izi qala libanihi mata buduna min ba'di kalu na abudu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa ishaqa eh ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun to kaji wa nahnu lahu muslimun a eh, garuwa fa yana zuwa ko salatu wassalam yayi addu'a da shi da dansa. ya ce rabbana ya mu Allah waje alna musulmai ne laka ka sanya musulmi a gare ka wa min zuriyatina cikin azuriyar mu ma to ƴaƴan mu da su biyo baya kenan ummatan muslimatan laka al'umma take musulma wa arina manasikana ka saka mana ka nuna ma aiki ka saka mana me manasik ayyuka na ibada ne kamar na aikin haji tsayuwa a arfa ne muzdalifa ne wajen jamra ne duk ana ce masa manasik an gane sannan yanka da da shi ma manasik duk wata ibada da ana ce mata nusuk wa tub alaina ya Allah ka karbi tuban mu innaka antat tawwabur rahim Allah kai ne mai yawan karban tuba arrahim mai jin kai mun kwana anan aya ta 128 gobe ta 29 amin amin amin amin akwai eh, to bismillah alaikum assalam a ah, wannan akwai ni ba Allah ya kawo taimakon dubu uku na masallaci eh, eh. akwai wasu bayan Allah ma wala sun kawo taimako na ƙur'anai da zuwa ne ya kawo guda nawa ya kawo wani dina? akwai guda bakwai da wani bawan Allah ya kawo Allah saka mu da alheri akwai wata mata je ita ma ta kawo qur'ani wajen guda hudu ita ma Allah saka mu da alheri akwai wani bawan Allah ma da ya kawo guda uku Allah saka masa alheri Allah ya masa buɗe. eh eh yawa guda nawa ta kawo yawa akwai yar gidan Umar alƙalai rima mai rasuwa ita ma ta kawo kurare guda uku Allah kai ladan wajen babanta da ya rasu Allah ya saka alheri ci gaba a wannan kuma tambaya yace me matsayin waɗanda suke rena mutum don yarensa kun ji tambayar wai me matsayin wadda suke rena mutum don yarensa wato don kabilarsa ba a rena mutum don yarensa ko don kabilar sai dai a rena mutum don baya addinin musulunci يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Allah ya ce ya ku mutanen duniya gabaki daya mu mun halicce ku daga mace da namiji wa kenan daga Adam da Hawwa duka mu yan Adam ne duka kowace kabila ba wanda ba dan Adam ba inda mutum ne a ba sayi ne ba an gashi ne ba yarbe ne Ibo ne kowa dan Adam ne waj'alnakum shu'uban muka sanya ku al'umma al'umma a cikin al'umma ne kuma da kabilu kanana daban-daban daban lita'arafu dan kowa san kabilarsa la litafakaru ba dan ku alfahari ba a ni ba haushe ne ni ba filatani ne ni ba barbare ne ni ba sayi ne a'a inna akramakum inda Allah tika wanda yafi mutunci da daukaka a wurin Allah wanda yafi sarra dokokin Allah da tsoronsa ta kenan ba ruwan Allah da kabila ba ruwan addini da kabila sai sa manzo Allah da yazo a majalisinsa kusan manyan kabilu na duniya akwai su a wannan zamanin sa akwai abin rumi mutumin rum ga bilal daga habasha ga salman farisi daga ina daga iran duk suka zauna a majalisin sa uwa ɗaya uba ɗaya ba nuna bambanci saboda ka ba wa kanta mutum dan yaransa dukkan mu ɗaya ne ba wani yaran da yafi wani yare Allah ya sauka bismillah a wani kuma tambaya yake don me ake girmama mutum shekaru ne ko kuma ilimi ne ko kuma kuɗi ne ko kuma sarauta ana girmama mutum ne don girman da Allah ya bashi mutuncin da Allah ya bashi manzo Allah ya ce baya tare da mu yaron da bai girmama na gaba da shi ba sannan kuma bai tare da mu babban da bai ji tausayin na ƙasa da shi ba nan ana nuna duk wanda ya girme ka ya zama saboda kai akwai bukatar ka mutunta shi ka girmama shi kai kuma ka tausaya wa na kasa yawa karka cutar da shi don kafi karfinsa na'am a wannan kuma yana tambaya game da suratul bara'a na eh. karanta ya ce ya ce an ce ba a kanta bismillah eh eh eh amma yaji da aka zo ana cikin karatun kuma an za a fara kama a tsakiya ana fara da bismillah din eh, ah. a ah, da ya kamata za a fara ba ma suratul bara'a ba in dai tsakiya ne kawai isti'aza ba sai an yi bismillah ba kuma dalilin da yasa ba a karantawa ita ma farkonta da bismillah akwai ƙurra da dama da suka ɗauka cewan tun ma daga zamanin sahabbai cewan suratu bara'a ko suratu tauba cikato ne ƙarishe ne na suratul anfal cikato ne to in kaga cikato ne in an yi bismillah a farkon suratul anfal babu bukata kenan aya menene a suratul bara'a an gane wannan dalili wasu kuma suka ce a'a suratu bara'a sura ce wata ke dauke da barrantan da Allah ya da manzonsa ga kafirai da munafukai a cikin wannan sura sai sa ba a fara ta da bismillah ba bismillah kuma rahama ce jin kai ne kun gane wannan ta wannan shine kaɗan daga cikin dalilin da yasa suratu bara'a ba fara ta da bismillah ba Allahu a'lam na'am kuma tambayar me matsayin mutum a sashi ya rika limancin mata a gida kamar na sallan tarawe waɗansu masu hali suke yi mata kawai rika limancin su dan gidan ne koko mahar koko ya ne yake idan dan gidan ne yake musu sallah babu komai amma in ba dan gidan ba ne a samu wata mace daga ci ta yi musu limanci don matan manzala Aisha ta yi limanci wa mata to a rasa matan da ta yi musulmanci ga wata bayar Allah ba ta zo ta roƙi manzon Allah da ake ce mata eh, ummu wace ce eh ummu warqa ta ce ya rasulullahi ka zo gidana in nuna maka wani bangare da nake son dan gina masallaci in rika sallah wurin ka zo kai mun sallah samu albarka amma da shi masallaci Allah kuma ya je mata ita take limanci take jagorancin gidanta to me yasa yanzu mata ba za su yaka ba sai a je a dauko wani kato daga waje a ce shine dai abin nan Ah, amma in dan gidan ne zai wannan ba matsala in gidan ne na'am a ba wai mutum ko mace matan da suke cikin gida zai su iya bin sallah a masallaci in suna jin sautin a a su zo masallaci su zo masallaci yawwa su zo masallaci na'am amma tambaya ta wai malam yaushe ne irin ku za su shiga siyasa ne wai sun gaji da irin shugaban da ake samu eh, na mutane suna ta kiran cewa masu karantawa shiga siyasa shiga siyasa Eh, wannan kira da wuya a amsa shi domin siyasar najeriya ta zama siyasa ce wadda take ta cin mutunci ta kazafi da sharri sai ta zama kamar santa ne na 'yan iska duk wanda ya shiga wurin ana masa kallon shi ma dan iska ne ana ganin wuri ne na yaudara duk wanda ya shiga shi ma ana masa kallon mayaudari sai aka bata sum'a na siyasar sai sa duk wani mai mutunci yana kama mutuncinsa baya so don ka shiga kawai wani shashasha wani jahili ya zo gidan rediyo kawai yana ma kasafi yana maka sharri baka san ba baka san sauka ba yana faɗan maganganu a kanka a kanka wanda ba daidai ba in ba manta ba akwai wannan siyasan da eh, ina jin ya kai kaman kusan shekara guda ya wuce ma shekara ya shiga gidan rediyon fawa yana maganganu a kaina yana ba da wani tarihi a kaina wadda ni ban san wannan tarihin ba iyayena ba sani ba dangina ba su sani ba ƙarya da ƙazafi Allah da iko zai ga sarkin garinsu ya bugo yake ce to malam fa da wanda ya muka ƙazafi ba Allah ya nade shi yanzu yana zaman kan kujera ko tashi bai eh, ko tashi bai awa ya samu matsala ya samu matsala lokacin da akwai dalibai suka ce za su bayar masa mata ne ce a ku bashi da Allah ku shi da Allah naman masu karantarwa yana da bauri yana da daci zai amar da shi zai amar ba je kwana ba yanzu kuma a lokacin yayi ne wai dan wannan gwamna din har ba yake ce wai su wannan gwamnati ba wanda zai taba ta ko malami ne ko wane ne sai sun masa cas haka amma ya yarda a taba sunnan manzon Allah ba ruwansa a taba addinin Allah ba ruwansa amma a taba eh, mai gidansa na siyasa nan kuma eh, da dai kazafi zai yi sharri to yanzu ba bakin yin kazafi ma baya ma iya tashi to sai ya kuma sai ya kuma kuma in mai gidansa ya zo tafiya zai hana shi tafiya Allah ba zai hana shi ba ba zai hana shi ba to irin waɗannan yana sa gaskiya duk masu mutunci ba sa son shiga siyasa yawwa kaga yanzu yadda Niger suke alal aqalla matasan su yaran su ba sa siyasa suna nan suna ta karatu da suke dattawa ne amma nan za ka ga yaranmu wani ko secondary school bai gama ba balle a ce je university haka kawai dai zo shiga siyasa dan bangan siyasa kuma su ake dauka yawanci suke magana a gidajen rediyo ma yawancin su ne wanda siyasan ba su santa ba duniya ba su santa ba kawai dan wani na dan ba su wani abu ne su jira kan wani su yi kazafi su yi zagi su yi sharri an mai da kazafi shine siyasa sharri shine siyasa ya rufe shine siyasa to wani mai mutunci zai zo shiga amma wallahi yanzu kan da yawa mutane sun gaji da waɗannan mayaudaran suna son masu addini su shigo wannan duk inda ka je haka ne malam me yasa ba za ku fito ba malam ce a ga abin da muke tsoro sharri kazafi yawa sharri kazafi yawa Allah ya sawwaka Allah ya sawwaka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika